ko in sari ki da wuka ko kuma in kwakule miki ido ɗaya kin ga gobe wannan yangar ba za ki yi ta ba tun mutuwan mahaifin yaron na usman shi kenan ya sa ka rantsana cewa sai ya sai da masallaci ai dole kin san shi turanci dole ko baka iya shi daidai ba sai ka rinka bashi wannan dan kalkala din kyale shi ba kai fa wai waye fa danyen kai ne waye fa hauka ne PhD e, physical health education why is never is gone to school yesterday that is why I am not what I am not agree you hauka nake zabani wannan shashashan mutumin me zan da su to taron mata nake gani kuma na ga maza ai da an ta bata kai haka ba lalacewa ta bata kai haka ba ai yaya in ka ga abubuwan da ya mana da kaka ka tsaya ka zama kana iskanci duk unguwan nan kowa ya san ka kana yin abin da ba daidai ba ka je ka ce za nemi yaran mutane in har zan dinka magana ki nemi magana babanku ya fi ni wallahi za ki daina morata Dan ni a gidan mu ba zauren da nake jin tsoro an riga an sallama ni ko a gida eh! Eh! Eh! ka kalli wannan gardiyar ka dubi tsabar ido na ta yi biyu na a moli amma ka kalle ta ka ce min yarinya su man duk abin da kake duk ka ni na hakura zan zauna da su sai ka na sai ka ce da dan ta'adda da dan ta'adda na haduwa hanya nan da dan ta'adda na haduwa